وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha Allah za mu ɗora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha bakwai bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da 'yan wuta da irin ukuba da za a azabtar da 'yan wuta da shi a ranar alkiyama Allah ya tsare mu Allah ya ce wastaftahu manzannin Allah annabawan Allah sun nemi taimakon Allah da gudumawar Allah akan al'ummominsu da suka taso da su far musu wahaba Allah ya ce ya shiga uku kullu jabbarin ani duk wani mai girman kai kan gararre wadda yake biye ma Allah anid wadda yake da dogewa akan sabon Allah Allah ya ce ya shiga uku ya lalace min wara ihi jahannam Allah ya ce gaba gare shi Allah ya ce akwai jahannama jahannama na jiransa nan gaba kaɗan wa yusda min ma'in sadid Allah ya ce kuma ana shayar da su daga wani ruwa na miki ruwa na ɗiwa ya tajarra'uhu Allah ya ce yana kwankwaɗansa a tilas yana sha a dolen dole wala ya kadu yusibuhu Allah ce bayi kaima ya haɗe abin da ya gunsa a bakinsa wa ya atihil mautu min kulli makanin sai mutuwa ta zake mishi ta kowace fiska ta kowane waje wa ma huwa bimayyit Allah ya ce kuma shi ba mai mutuwa bane ma'ana wannan musifa ba za ta sa ya mutu ba wa min wara'ihi azabun galis Allah ya ce gaba gare shi akwai azaba mai kauri da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar mishi mun yi bayani game da irin nau'ukan kayan sha na azaba da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar ma waɗanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma dokokin Allah suka juya wa Allah baya suka juya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake tsoratar da bayi shi yake kuma nisanta bayi da shi ma'ana ne kar su jefa kansu a cikin azabar Allah a cikin suratul zumar Allah yake cewa qul innal khasirin allazina khasiru Allah maɗaukakin sarki ya ce kulka ce musu innal na lallai hasararru na hakika Allah ce alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah sune waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu a ranar alkiyama duk yadda mutum yake son ‘ya'yansa idan ya zama ɗan wuta an shiga tsakaninsu kenan amma idan akan imani da aiki na ƙwarai ne ya rayu akan imani ya rayu akan aiki na kwarai Ya'yansa suka zo suka bi shi zurriyarsa suka bi shi akan wannan tafarkin to daga cikin alfarmar da Allah zai mishi shine zai riskar mishi da zurriyarsa a duk matsayin da ya samu kansa aljanna matakanta annabi ya ce ya fi mataki ɗari wani da ka samu yana mataki na ashirin da biyar ne sai ka samu ɗansa yana mataki na saba'in to an mishi alfarma duk wanda yake sama za a riskar da na kasan tare da shi misali idan uba yana aji shida ne ɗansa yana aji biyu to sai a ɗauki ɗan shi ma a mai da shi ɗan aji shida domin ya zama gashi ga mahaifinsa بهم Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wata ba'athum zurriyatuhum bi imanin kuma zurriyarsu sai suka bi su akan wannan doron imani da aiki mai kyau alhaqna bihim zurriyatuhum Allah ya ce za mu riskar gare su da zurriyarsu ma'ana za mu riskar musu da zurriyarsu idan ayyukanmu ya yi kyau na mu ta yi kyau haka za mu ce mu ci gaba da zama da zurriyarmu da iyalanmu duk wanda ya mutu ya zama dan aljanna idan matarsa ta zama yar aljanna za su ci gaba da rayuwarsu za su ci gaba da rayuwarsu amma idan ta ɓaci ɗa ya zama ɗan wuta ko uba ya zama ɗan wuta Allah ya tsare mu da zuriyar mu to kayi asaran iyalanka kayi asaran iyalanka wannan ɗa ba kai ba shi ba shi ba kai har abada waɗansu malamai suka ce na kasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama shine iyalansu da Allah ya musu tanadi a cikin gidan aljanna irin hurun in irin wildanun mukalladun da dukkan abin da Allah ya tanadar mu yan aljanna a cikin gidan aljanna Allah ya ce to asararru su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu kuma suka yi asaran waɗannan iyalai nasu ranar alkiyama Allah sai ya ce ala ku saurara ku ji zalika huwa al-khusranul mubin wannan asaran Allah ya ce ita ce asara bololo me mafi girman asara Allah ya ce a ce mutum dan wuta Allah ya ce shine asararre duk abin da ka rasa duk abin da ka rasa duk abin da ka rasa ba asara bane idan ka samu aljanna amma idan ka rasa aljanna to kayi asara asara mafi muni قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم wa ahalihim القيامة الله يتي Allah ku saurara ku ji zalika huwa al mubin Allah yace wannan ita ce asara a fili Allah sai yace lahum min fawqihim zulalun minan nari Allah yace ta sama da su akwai wani girgije na wuta a saman su wa min tahtihim zulalun Allah yace ta kasan su ma akwai wannan girgije na wuta din ta samansu akwai girgije na wuta ta su akwai girgije na wuta kaga dai girgije ko na ruwa baka taɓa ganin shi ta kasa ba Allah ya ce to wani hadiri ne wani girgije Allah subhanahu wata'ala zai gangamo shi a saman yan wuta lahum min fawqihim zulal ta saman su akwai wannan girgijen wa min tahtihim zulalun ta kasan kafan su Allah ya ce akwai wannan girgijen ku ji jama'a Allah sai ya ce zalika yukhawwifu Allah bihi ibada Allah ce wannan bala'i shine Allah yake tsoratar da bayinsa da shi Allah sai ce ya ibadi fattaqun Allah ce bayina ku ji tsoro na inji Allah imani da aiki mai kyau mutum ya zama mai tsoron Allah shi ne kadai abin da zai iya bashi kariya daga azabar Allah Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha takwas Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد to kasan yana daga cikin tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya mu'amalanci bayi a kayi wajen nuna musu girman imani da kuma tsayuwa akan imani da kuma munin kafirci da kuma tsayuwa akan kafirci shine Allah yakan buga misalsalu ta yadda abubuwa za su fito wa mutane fili jama'a mun fahimta idan wani abu ya taso to Allah sai ya ma misalin wannan abun sai ya kwatanta maka al'amarin a cikin misali yadda kai kanka zaka sha jinin jikinka ba akwai ababen da ake rike su koma bayan Allah ba wani wa rana yake bautawa wani ma wata yake bautawa wani ma almasihu yake bautawa wani wa uzairu yake bautawa wani ma inyasa yake bautawa ababan da ake bautan su da yawa koma bayan Allah a cikin suratul zumar Allah sai ya kwatanta waɗanda suke bauta ma Allah shi kaɗai irin zaman lafiyar da suke ciki da wadda yake bauta ma wani ba Allah ba da ka الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله يتشي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل Allah يتذكرون الله يتشي من بقى ومتاني kowane irin misali a cikin wannan alkur'ani Allah ce don mutane su ɗauki wa'azi duk wani misalin da ɗan adam yake bukata ya rayu da shi a rayuwar duniya ya yi nasara a lahira Allah ce sai da muka buga mutum misalin sa a cikin alkur'ani qur'anan arabiyyan Allah ya ce abin karantawa ne balarabi ghaira bi iwajin wadda ba wani dungu-dungu a cikinsa kai tsaye qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira qur'anan arabiyan gaira bi iwajin la'allahum la'allahum saboda zama tsoron Allah Allah sai ce wa daraballahu daraballahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun Allah ce ga wani misali ku saurara ku ji da kyau da Allah subhanahu wata'ala ya buga rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna suna bi ma'ana mutanazi'una Allah ya ce ga misalin wani mutum bawa ne sai waɗansu mutane suka haɗa kuɗi sai suka saye shi amma waɗannan mutane da suka haɗa kuɗi suka saye shi Allah ya ce fitinannu ne in jayayya ne in cece kuce ne masifaffu ne kamar mutum goma sai suka haɗa kuɗi suka saye shi shi bawansu ne dukansu wa rajulan salaman li da kuma bawa na mutum ɗaya shi ɗaya shi kuma wannan mutum ɗayan ɗan zaman lafiya ne da aminci hal wuya ne masala Allah ce bala'in wahalan da bayin nan da su sha iri ɗaya ne kun gane misali wannan mutum goma ne suka haɗa kuɗi dubu ɗari ɗari ɗari ɗari suka haɗa miliyan ɗaya suka sayi shi ka san mutum goma nan ko da in zaman lafiya ne 'yan mutunci ne wahalan da bawansu zai ci ba ɗaya ba ne da bawan mutum ɗaya shi kuma mutum ɗaya da ya mallaki bawan shi kuma yakan iya sa bawan aiki ma kuma ya je ta yi bawan Allah ya ce hal yastawiya ne matsala shin wannan misalinsu zai daidaita duk wanda ya rike wani ba Allah ba duk wanda ya rike wani ba Allah ba wallahi wahalan da zai sha a rayuwa Allah kaɗai ya san fitinar da zai faɗa cikin da jama'a mun fahimta Wadda ya rike Allah shi ya rike aminci Wadda ya rike ubangiji a matsayin shi ne ubangijinsa ya rike Allah wa Allah zai bautawa Allah kaɗai zai kadaita da bauta to shi ya mori bauta shi ne bawa na asali bawa mai aji bawa mai yanci amma duk wadda ka rike koma bayan Allah wannan bautan da za ka yin yanzu ku dubi irin waɗannan mutane da suka riƙe ababa da yawa koma bayan Allah suke bauta musu kai daga ganin mutum ka san wahalalle ne haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ya ce matsalin ladina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda suka kafirce da ubangijinsu ma'ana misalin waɗanda suka kafirce ma ubangiji a amaluhum Allah ya ce ayyukansu su waɗannan kafiran karamani Allah ya ce kamar toka ce ishtaddat bihi rihu fi yawmin asi da iska mai tsanani ta kada akan wannan tokan a wani ini da aka yi guguwa mai ƙarfi jama'a mun fahimci misalin misalin aikin kafiri misalin aikin arni misalin aikin da shirka ya shiga cikinsa duk abin da ka ga wadda ya kafirce ma Allah ya aikata na aiki Allah ce to misalin aikin karamadin Allah ce kamar toka ce ishtaddat bihi rihu fi yawmin asib da guguwa mai karfi ta zo ta kada a kansa a wani ini da aka yi iska mai karfi la na mimma kasabu ala shay'in Allah ce wadda suka tara wannan toka ba su da iko akan abin da suka aikata na tara wannan tokan duk kankantan amfana Allah ce ba za su amfana ba jama'a mun gane mutum ne je samu fa'a sai ya tara tokansa ya samu wani fulo ya tara tokansa mai yawa bayan ya gama tarawa sai aka yi wata guguwa mai karfi sai ta zo ta kada kan wannan tokan jama'a wannan mutum zai dawo ya samu tokansa Allah ce to misalin waɗanda suka kafirce ma Allah kenan ai a baya Allah ya yi magana a kan waɗanda suka kafirce da yadda suka tinkari masu imani ko Allah ya ce to zai halakar da su sannan zai ba da gindin zama wa manzanni da waɗanda suka yi imani sannan ga tanadi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma waɗanda suka kafirce ma Allah a cikin wuta to Allah sai ya buga misalin irin ayyukansu matsalin na kafaru bi rabbihim misalin waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu a amalukun irin ayyukan da suke yi za ka samu arnin shi kaɗansa ya ɗauki nauyin a yi bohol kamar dubu goma wa mutane ana yi ko ba a yi a raba musu gidan sauro kyauta ana yi ko ba a yi a raba musu magunguna kyauta ana yi ko ba a yi to wannan dukiya da suke kashewa Allah ya ce misalin wannan dukiyan karamadin kamar toka ce ishtaddad bihi rihu fi yawmin asim da guguwa mai karfi ta kada akan wannan tokan cikin wani ini da aka yi iska mai karfi la yakdiruna mimma kasabu ala shay'in Allah ya ce ba da su iya amfanar wani abu ba cikin abin da suka aikata zalika huwa dhalalul ba'id Allah ya ce wannan shine bata mai nisa Allah ce ne bata mai zurfi jama'a mun fahimta duk wani aiki da zaka yi aikin zai samu karbuwa ne abun Allah ka samu sakamako akan shi idan aikin ya biyo bayan imani Sharaɗin Allah ya karbi kowane irin aiki Sharaɗin duk wani aiki da kai aikin ya amfane ka dole sai in ka gina aikin akan imani jama'a mun fahimta allazina kafaru wasaddu an sabilillahi aballa a amalahum Allah ya ce allazina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah wasaddu an sabilillahi suka kange bayin Allah gabarin tafarkin Allah ko su suka kauce gabarin hanyar Allah aballa a amalahum Allah ya lalata ayyukansu baki daya duk aikin da suka yi aikin banza ne مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ce masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya misalin abin da kafirai suke ciyarwa a nan rayuwar duniya kamar salirihin Allah ce kamar iska ce fiha sirrun wadda take dauke da gubara a cikinta asir yana daukan guguwa wacce take da gubara irin katarina dinnan guguwa ce tana gudu amma da wuta a cikinta asir yana daukan tsananin sanyi da yakan iya daskarar da duk abin da ya biyo kansa wa amma samudu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya Allah ya ce samudawa mun halakar da su da wata iska mai tsananin sanyi wadda take kadawa da ƙarfi wadda kadawantan Allah ya ya wuce misali yadda dan adam zai iya ji kuma ya rayu مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر asabat harfa kaumin wannan guguwa da take dauke da sanyi mai tsanani ko take dauke da gobara a cikinta sai ta biyo kan gonakin waɗansu mutane zalamu anfusahum waɗanda suka zalunci kansu fa ahalakatu sai ta halakar da gonar wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun Allah yace Allah bai zalunce su ba su suka zalunci kansu mun gane misalin ko misalin abinda kafirai suke ciyarwa na dukiyarsu don taimakawa da ba da tallafi Allah yace kamar wata iska ce da take dauke da gobara a cikinta sai ta biyo kan gonan waɗansu mutane yanzu akwai abinda masu gonan da su amfana bayan wucewar wannan gobaran akan gonansu babu babu shine wallazina kafaru a amaluhum kasarabin bi'atin Allah عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب waɗanda suka kafirce ma Allah a amaluhum ayyukansu kun ga duk ayoyin da muke karanta wannan Allah na ba mu misalin yadda aikin wadda bai yi imani ba yake kasarabi asarab shine kawalwalniya ko ruwan mayu <laughs> kasarabin biqi'atin kamar wannan kawalwalniyan ne idan kana tafiya a rana akan kwalta ko akan wani fa'a idan ka hangi can nesa gabanka zaka ga kamar motsin ruwa ne kamar ruwa ne a kwance a wannan gun ko Allah ya ce to aikin kafirai kamar wannan kawalwalniyan ne ya sabu zam'anu ma'a duk mai kishi idan ya hango shi sai yayi tsammanin ruwa ne hatta idza ja'ahu har sai ya isa inda yake ganin kyallin ruwan lam yajidhu shay'a sai ya samu babu komai wa wajada Allah inda sai ya samu Allah a gun fa wafahu hisaba sai ya cika mai hisabi ma'ana yana tunanin idan ya je lahira zai samu wani abu sai ya je lahiran sai ya samu babu komai sai ya taras da hisabin ubangijinsa idan an cika mishi kuma a kai shi to jama'a mun fahimta abinda waɗannan ayoyi suke nuna mana duk abin da za mu yi duk abin da za mu yi duk abin da za mu yi mu dinga kiyaye imaninmu da abin da zai taɓa mana imaninmu jama'a yadda ka san musuluncin mutum ke warwarewa haka imani yake warwarewa wannan ke sa ka ga mutum kamar mutum saboda bai san haɗarin taɓuwan imaninsa ba yana musulmi yana sallah wani ma yana gina masallatai yana gina makarantu amma yana cikin ƙungiyoyin tsafe-tsafe za a je a yi tsafe-tsafe da jakuna da dabbobi a je a binne su da ransu a saci 'ya'yan jama'a a je a kwakule idonsu ana yi ko ba a yi a saci mutum a je a cire wani sassa na jikinsa a je a yi tsafe-tsafe amma kuma zai iya zuwa ya gina wani abu da yake ganin kamar zai amfana kaga wannan sai ran da ya haɗu da Allah ya fahimci duk abin da yayi lalacicin abu ne yana daga cikin abin da zaka sa ido a rayuwarka akan imaninka imaninka imani yana karuwa imani yana rabuwa. akwai abin da in kai ya kai zuwa ga kafirci yakan baras da imanin ne baki daya duk abin da zaka yi ka dinga lissafi ka dinga sani kar ka ɗauka ayyukan da kake yi kaɗai Allah zai karɓa ya baka sakamako a kansu a'a aiki zai karɓu ne in ya ginu akan imani man amila salihan min zakarin aw unza wa huwa mu'min Allah ya ce man Amina salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne ko mace Allah sai ce wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah yanzu kaga nagartaccen aiki da namiji ko mace za ta aika za ta aikata wannan aikin za ta ribace shi ne ta more shi ne bayan imani da Allah jama'a mun fahimta amma wata tana sallah takan sayi qur'anai akai masallaci takan kwatanta waɗansu ayyuka na alkhairi amma akwai bokanta wadda zai sa a rubuta jinin alkur'ani da jinin al'ada wata a zo a sa a cikin abincin mijinta yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa tana zuwa islamiyya amma bata bar wa'annan tsafe-tsafe ba wata raka samu tana zuwa irin wajen waɗannan bokaye matsafa kuma takan ɗauki 'ya'yanta ma ta kai su haka ne ko ba haka ba haka ne Ba a je a nema musu abinda za su mallaki mazajensu idan ba su yi aure ba a nema musu maganin farin jini idan sun je a ce su kawo kaza su kawo kaza su kawo kaza a haɗa waɗansu abubuwa da shi ɗanun aljanu a shirya waɗansu tsafi-tsafi da makamantansu to kaga idan bata lura ba ta ɗauka cewa waɗancan ayyuka da suke za su ba ta kariya bayan ga wani kafirci da take tafiya a kai malam sai ran da ta haɗu da ubangijinta ta ga aikin banza ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura akwai waɗanda wannan ayyuka da suke yi na alkhairin wallahi malam sai an tara ayyukan suna ganin shi gashi nan kamar za a ɗora a skeli ya amfani su Allah ya ce sai mu sheƙar da shi yadda ƙura ke tashi saboda akwai shirka da kafirci a cikinsa waɗansu kuma waɗannan abubuwa duka wallahi suna yin shi ne malam don neman duniya idan eh, neman duniya wani kasuwa yake yi kasuwan yana ganin ba za ta yi wasu an yi tsafi-tsafi wani siyasa yake yi yana ganin siyasar ba za ta yi ba sai da tsafe-tsafe duka dai ga nan abubuwan ka rasa kamar akwai wani abu da za su ribata akan waɗannan ababa a nan rayuwar duniya akan wannan duk abin da ya taso idan siyasa su ce duk wadda suka gani a kan layin siyasa su zai iya zama musu matsala mafi karancin abin da za su yi sa a kashe shi yau ta kai ma har 'yan kasuwa fa har 'yan kasuwa sukan yi tsafe-tsafe ma junansu don su lalata musu harkokin kasuwarsu yana faruwa ko bai faruwa eh cin abinci ya muni ana eh abincin da za ka ci a ce abincin abincin sai an zub da jinin musulmi wani jinin tsafi ma za a yi da shi ai kaga abinci bai yi ba duk da kake ganin wannan maganganu da ake yi na shaye-shaye da sauransu aljanu ne suke kawo kayan shaye-shaye wa mutane wani shi ne babban dilan kayan shaye-shayen kuma a garin aka haifi uwarsa aka haifi ubansa ‘ya'yan jama'a da su lalace ba damuwansa ba ne duk wata muguwar ƙwaya duk wani abu da zai taɓarɓarar da al'umma ya lalata rayuwar matasa za ka samu da hannunsa a ciki akwai wanda ka samu daga nan garin zai tashi dila ne har Lagos zai tafi yana kawo irin Nigerian spin din nan haka ne ko baka ba eh, shi kuma hanyar abincinsa kenan abinci da lalacewar tarbiyyar al'ummarka dan wani ya lalace ya taɓarɓare ubansa bai amfane shi ba bai bauta ma Allah ba bai bi manzan Allah ba a ce kai lalacewa wannan yaron shine hanyar abincinka to yanzu wannan shaye-shayen ya fantsama hatta cikin mata hatta cikin mata in mata suna sha in mata suna sha matan aure suna sha ka dawo gida ka samu mace ta yi marisa ta ce ba bayanta ne ko cikinta ne ke ciwo ko din ta sha haka ne haka ne ka gani akwai waɗanda sun shahara akan wannan harka malam ka yi tunanin ran da za ka zama sanadiyar lalacewar ɗan wani a rayuwa a ce da hannunka yaron nan ya lalace kai kake sayar mishi da wibi har ya zo ya gagari iyayensa kai kace sayar mishi da wiwi yaron nan yayi watsi da addini kai kace sayar musu da irin waɗannan abubuwa ka faɗi yayi da ka haɗu da ubangijin wannan yaro yayi da ka haɗu da ubangijin wannan yaro to kowa iya damuwansa ya da a yi samu ita kuma duniya ba a mata na rantse maka da Allah duniya ba duk ba za ka yi wa duniya ba ita duniya ba a mata ita duniya ba a mata ba a mata ba a mata wallahi inda ana ma duniya gwaninta da su fir'auna sun mata wallahi fir'auna wallahi da takaici da bakin ciki fir'auna ya mutu hamana da takaici da bakin ciki ya mutu karuna ina da karshen kudi kenan shi fa karuna Allah ne yace mai kudi ne ai kasan mai kudi ne ba gwamnatin kasan su ne tace mai kudi ba Allah ne a Qur'ani ce karuna mai kudi ne ina dai mai kudi ne wallahi da bakin ciki karuna ya mai mutu kai ne naka da su magance ma matsalolinka ba da su magance ba ba da su magance ba to mu sani cewa duk ayyukan da damu aikata wallahi waɗannan ayyuka jama'a da su amfane mu ne ɗai wallahi idan mun tsare imani idan mun tsare imani idan mun tsare imani yadda kaga musulunci ke da rukunansa haka imani ke da rukunansa idan ka je kala kuto wani abu wadda zai rushe wani rukuni daga cikin rukunin imaninka ka yi barin imanin in ka yi barin imani ka yi asaran zuwa duniya yanzu arne wadda ya rayu a cikin arnanci ya mutu a arnanci shi zuwa duniya ba zuwan banza ya ma duniya ba ribarka a duniya imaninka da aiki mai kyau ka yi da'a wa Allah ta yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duka waɗannan ayoyi in uwa abinda ubangiji yake nuna mana shine imani idan aka rasa shi duk aikin da mutum zai yi aikin banza zai yi aikin ba zai amfane shi ba to sai Allah ya ce alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in yasha yudhhibukum wa Allah ya ce alam tara anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqqi kai ne karatu ko sauraron karatu Allah ya ce ashe baka lura ba anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqqi Allah ya halicci sammai da kasai da gaskiya ne ma'ana akwai wata manufa ta gaskiya ba haka siddan Allah ya yi su babu dalili ba akwai dalili wannan dalilin shine alhak da yake cikin sirrin halittar sammai da kasai وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين sai ce ma khalaqnahuma illa bil haqqi Allah ya ce wa ma kalakarar samawati wal ardu wa ma na ibin. ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai Allah ya ce don wasa da shiririta ba ba kawai don mu burge mutane Allah ya ce muka yi shi ba ba mun yi shi ne babu manufa ba ma khalaqnahuma illa bil haqqi Allah ce ba mu halicci sammai da kasai ba Allah ce sai don wani dalili na gaskiya walakin na aktharuhum la ya'lamun Allah ce mafi yawan mutane ba san haka ba a suratu sale ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila Allah ya ce wa ma sama sama'a wal arda wa ma bai kuma batila Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu Allah ya ce don shirme ba ba haka kawai ba manufa muka yi shi ba Allah sai ce zalika zannul ladhina kafaru domin hakan shine zaton kafire babu wani abu da ake dauka na isna game da halittar sama ko ƙasa kasan su innan in nation cewa suke wai sama wai babu wani rumfa a sama nisan ne kawai yasa ake ganin sama sama to in kasan ma in ba dun muna kanta ba ai zasu su ce ai ai ba kasa bane eh suka ce wai tsaban nisa ne kawai eh kawai sai aka ce wai sama akwai rumfa amma babu eh akwai nisa akwai nisa akwai nisa akwai nisa kuma ba lalle wannan farin abin da kake ganin ba a ce shine rumfan amma dai Allah da yayi duniya ya ce yayi rumfan jama'a mun fahimta da yi suka ce babu komi to ai ga kasan ma saboda muna kanta ne yanzu kai ko mahaukaci na kwanda zai ce maka babu kasa Allah ya ce akwai manufa zalika zannul ladina kafaru Allah ya ce shine manufar zaton kafirai kar ka dauki wani darasi a halittar sama ko a halittar kasa Allah kuma ya halicci sama da kasa ne wallahi don ka san akwai Allah don ka san akwai Allah inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin Allah ya ce inna fis samawati wal ardi cikin halittar sammai da kasai la ayatin lil mu'minin Allah ya ce wallahi akwai ayoyi ga mu'minai akwai ayoyi ko babu to Allah na'am السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Allah ya ce inna fi khalqi samawati wal ardi lalle cikin halittar sammai da ƙasai wa ikhtilafil layli wan nahari da sabawar dare da ini in ga gada ka ce da yau da gobe yau da gobe mai kashe labule <laughs> ka san shi labule ba saka shi ake ba in an zo wuce kawai dan goge shi ra'ayi wata ran sai kaga ya barke ko baka taba gani ba duniya kenan <laughs> wallahi malam duniya kenan wallahi malam duniya ta yau da gobe nan yau juma'a gobe asabar wata juma'a ta kewayo asabar ta kewayo na rantse maka da Allah karka mutu a barka da waɗannan kwanaki kaga bakin masallacin nan Allah wata ran baraka iya shiga ba a ce ta ko ka hauro ka shigo wallahi ba ka shiga ba wata ran sai ka hada da kafa na uku shine sanda wata ran da sandan ma ba zai yiwu ba Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal wa ikhtilafil layli wan wa ikhtilafil layli wan nahar sabawan dare da ini la ayatin li ulil albab Allah ce akwai ababan ɗaukan wa'azi ayoyi Allah ce ga ma'abuta hankali wanda suke da hankali Allah ce akwai daukan izina a ciki yana daga cikin ayoyi manya-manya da Allah ya bayyanar a halittar samai da kasai na farko dai ita sama tsayi wanda ta yi babu wanda ya tokare ta tirkashi kaga har yanzu injiniyoyi ba su samu wannan technology ba kawai masallacin mun nan yadda ba filas laskawa zuwa dora mana saman kawai Allahu alladhi rafa'a as-samawati ghairi amadin tarawnaha Allah yace Allahu alladhi rafa'a samawati Allah shine ya daga sammai bakwai bi ghairi amadin tarawunaha ai bigairi amadin kama tarawunaha Allah ya ce ba gwafa yadda ka ganta ba gwafan Allah ya ce haka Allah ya tsaye da ita ba gwafa akwai kwarewa ko kuma babu kalaka samawati bigairi amadin tarawunaha haka ya tsaye da saman shine a wata aya yace inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shine ya rike sammai da kasai Allah yace don kar su zirɗe kar su goce sai ce wala in zalata yanzu idan za su goce sama in za ta rikito in amsaka huma min ahadin min ba'dihi Allah yace, wa kuke da shi da zai tare muku ita bayan ni <laughs> Allah kenan yana daga cikin aya da Allah ya bayyana a halittar sama girman sama la khalqu samawati wal ardi akbaru min kalqin nasi la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Allah ya ce halittar samai da kasai tana da girma sama da halittar mutane idan mutum yana ganin in ya mutu a tada shi zai yi wahala Allah ce to baka ga sama ba ka san dai inda aka sa a tiri a ce da halittar mutum da sama wanne bi wahala ai zaka ce ai sama to saman ma ba ta da wahala wa huwa ahwan alayhi Allah ce in tada kai shine fi komai sauki sai ka an ce an yi jirgin jirgin kasa yana tafiyan kilomita 250 a awa daya a an yi jirgin sama mai duk sa, har yau ba a taɓa yin wanda ya ce ya wuce sama ba eh, yanzu shi ya fita inda babu sama akwai tana da girma ko ba girma amin duk abin da zai tafi zai yi tafiyarsa ne gama a ƙarƙashin rumfar sama ba wadda ya taɓa ƙure mata gudu yana daga cikin aya da Allah ya bayyanar cikin halittar sammai shine ingancin sama ne da ba ta lalacewa an yi ta da kyau allabi khalaqa sab'a samawatin eh. tibaqa Allah ya ce allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan Allah shine ya halici samai bakwai wannan saman wannan sai ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut Allah ya ce ba halittar sama ba duk halittar Allah mai rahama Allah ya ce ba za ka ga wajen gyarawa ba a baka halittar a ce ka yi wani correction Allah ya ce ba za ka samu ba Ba ka jin mutanen mu sai ce wani kyau kaman shi ya yi kansa in aka ce yi kansa bai sai yi kansa haka balangwaje zai yi wallahi ma tara fi kalkin rahmani min tawafu min tafawu Allah ce ba za ka ga wani cikas a halittar Allah ba yanzu kai mutum ya tsaya a gaban ka kalli mutum a ce ka faɗi wani abu da ya kamata a gyara a ce ka faɗa in ka faɗa a ce ka gyara ko ka nuna yadda za a gyara yanzu kunnen mutum in aka ce a cire a nan ka nuna inda za a sa yi kyau ina za ka nuna a goshi ko a keya ko a ciki ko a kirji idan aka cire hanci a inda yake ka faɗa a ina za a manna duk ko a tunani ka suranta a me da shi go za sai ga ba zai yi kyau wala kadi khalaqana al-insana fi ahsani taqwim Allah yace mun halicci dan adam a diri mafi bankai yadda kake ganin mutanen nan haka shi Allah la mu'aqqiba li hukmi idan yayi hukunci ya zartar da wani abu ya kera wani abu Allah yace shi ba a mai gyara akai idan da wani kamfani ke buga mutane ka san da yan 2018 da sun fi yan 2015 kyau domin kullum za a samu wani new version ne haka ne eh model model eh sai mu jira kuma yan 2020 kaza su kuma ya da su zo to Allah ya ƙure ya kure manejin komai ya dirar da ɗan adam a mafi kyawun dare mala'iku kuma ya yi su da fukafukansu suke tashi mala'ika jibril annabi ya ce na gan shi keke da keke mala'iku fikafikai ɗari shida ne a jikinsa kuma duka yana fifita su in zai tashi kai da ka saba ganin mai fifike biyu sai ka ce to a ta ina za a mammakala sauran <laughs> eh. fatabarakallahu ahsanul khaliqin alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut sai ce farji'il basara hal tara min futur Allah ce to tunda yanzu ka ji kaɗan sake kallon saman ko da kaga inda ya ɗan yi crack idan baka gani ba ce sun marji'il basara kan karrataini bi ma'ana marrataini Allah ce ka dai ɗan sake lallekawa yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasib Allah ce zaka gaji da dubi Allah ce baka ga inda ya samu matsala ba duk shekarun mutum a duniya bai sai zo ya ce maka mu a zamanin mu ta wajen kudu kudu nan ba abin da yake sai ga gaya maka wannan kasan da ka ganta ita annabi adamu ya taka saman nan shine saman duk su annabi nuhu anan suke kun ba wanda ya isa ce an taɓa mata faci akwai aya ko ba aya akwai aya Allah ce to ban halicci sammai da ƙasa ba Allah ce sai don wani dalili wannan dalilin shine tauhidi alamtar annallaha khalaqa samawati wal arda bil haqqi Allah ya ce baka gani ba baka lura ba Allah ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya wannan gaskiyar shine don kaɗaita Allah da bauta ka kalli halittar sammai ka kalli halittar ƙasai ka kalli dukkan waɗannan ayoyi da Allah subhanahu ta'ala ya kewaye bayi da su to da ka fahimci ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba abin bauta da gaskiya sai Allah in ya sha yuzhibukum Allah ya ce in Allah ya so sai ya tafiyar da ku sai ya halakar da ku wa ya atibi kalkin jarid ya zo da sabbi ko ba zai iya ba <laughs> wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah yace kuma hakan ba shi da wuya a gun Allah ba ku nan ba ku nan ya duk ya halakar da ku ya kawo sabbi ya zuba a bayan ƙasa Allah yace bai da wahala wata hikima ta hukunta a barka a kuma baka dama a kuma maka wa'azi a karantar da kai a nuna maka hanya mai kyau a nuna maka hanya mara kyau don ka guje ta saboda hikima ta ubangiji saboda yana nufin ka da alkhairi yana nufin ka da rahama jama'a mun fahimta samudawa idin ba aka ashqaha idin ba ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا Allah ya ce idin ba fa ashkaha lokacin da suka ta da mafi shaƙiyancin cikinsu shaƙiyansu ya je ya kashe rakumar Allah Fa kana lahum rasulullahi sai manzon Allah annabi salihu alaihi salatu wassalam ya ce musu naqatallahi ce fa ku kiyaye ta rakumar Allah ne wasu kuyaha da kayan shan ruwanta ku faita ku ku fita harkar ta ai dai ka san raƙuma ba ta Allah ba ko ta hafsan hafsoshin ƙasa ka kashe ai akwai matsala faƙala da kuma rasulullahi na katallahi wasu ƙuyaha manzansu annabi salihu alaihi salatu wassalam ya ce musu ku kiyayi raƙumar Allah da mashayanta fakar da buhu suka ƙaryata ruwa suka kashe ta fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawa Allah ya ce shi kuma yayi markaɗe a kansu ai kaji fadamdama ai kaji wani dabe dabe ne akan abu ya kuma daidaita ta karshen sai ya ce wala ya khafu ukubaha Allah ya ce kuma bani tsoron me zai biyo baya ko akwai wani abu da zai biyo baya ya kashe babanka sai me sai a je police station <laughs> wala ya khafu ukubaha Allah bayi tsoron me zai biyo baya duk abin da ya zartas zartace ne to yace in ya sha in Allah ya ga dama yuzhibukum sai ya tafiyar da ku ya halakar da ku wa ya ati bi kalkin jarid ya zo da sabbi wa ma zalika ala Allah bi aziz hakan bai da wahala abun Allah duk wannan ana gaya maka ne ka bi ubangijinka sannu sannu ka bi shi da biyayya da ɗaha, ba abinda ya gagari Allah subhanahu wa idan mutum ya yi imani da Allah ya tsayu akan ayyukan alkhairi ya kuma samu tabbatuwa akan ayyukan alkhairi to ya yi ribar rayuwa kuma ya yi nasara idan mutum ya rasa haka ya yi asara ya tafi, Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa lokaci ba zai bar mu fassara waɗannan ayoyi ba sai mu bari sai zuwa gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya sa mu dace da dukkan alkhairansa yan uwa kun ga yadda kwanakin Ramadan suke tafiya ko don Allah a tsaya da ayyukan alkhairi a dage a koma zuwa ga Allah a dage a koma zuwa ga Allah a riƙe ayyukan alkhairi tuba da istighfar karka yadda ka yi nauyin jiki a watan ramadan karka yadda ka yi nauyin jiki a watan ramadan mu dage Allah ya amsa mana Allah ya sa mu dace da alkhairan duniya da lahira Allah ya dace da mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shine mutum yakan samu kansa akan akan waɗansu ayyuka na alkhairi to amma duk lokacin da ya tashi zai yi waɗannan ayyukan alkaini sai kuma shi ɗan ya dinga mishi wasu wasin kamar ya zai yi don mutane zai yi don a gani zai yi wato dama shi shi ɗan sai da ya yi rantsuwa a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa zai fito ma ɗan adam ta ko ta jama'a mun fahimta duk ta inda ɗan adam ya kutsa duk ta inda ɗan adam ya bi to zai bullo mishi ta wannan shine sun mala'ati yannahum min baini aidihim wa min kalbihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim to yayi alwashin zai bullo ma dan adam ta ko ta ina hagu da dama gaba da baya duk ta inda ya dosa saboda ka abin da ake bukata lokacin da duk zakayi yi wani aiki ka kudurce a zuciyanka zaka yi aikin ne don Allah shi kaɗansa wannan wasu wasi da zai zo maka a rai karka yadda ka dogara da shi ko kuma ka biye mishi domin idan har wannan wasu wasin kuma ya yi galaba a kanka sai ka ce to tun da don mutane zan yi bari na fasa to kuma ka yi abin da ka gudan domin dama kana gudun karkayi ne don mutane kuma yanzu sai ka bari don mutane kun gane magana gudun kuma karnayi don mutane ya sa na fasa to yanzu kuma ba na bari ne don dalilin shari'a ba na bari ne don mutane, da wannan rinjaye ne na shaidan ko a sallah ne ya zo maka ka dinga tun tunkuɗa abin kawai abin da ake so lokacin da ka ƙudurci niyan yin wannan abun ka nufi Allah ka tuna cewa Allah ne ya yi umarni a yi wannan aikin alkhairi idan an yi Allah yakan yi sakamako na alkhairi a kansa idan ba a yi ba Allah yakan yi fushi ko kuma yakan hana sakamako na alkhairi a kansa shi yayi umarni da ka yi ne saboda ubangijinka ne yayi umarni to shedan ba zai barka ba zai yi ta zuwa yana gaya maka ah, abun ma don ka burge ne a'a don kaza don kaza ne to kuma sai ya saki samun wata dama akan ka in ka biye ma wannan kuma sai ka fasa to kaga dama shi kuma aikin alkhairi ne ai bai so kai ko saboda kar ka dinga biye masu wasu wasi duk lokacin da ya taso maka a cikin rai ka dinga kokarin kore shi kana tsayuwa akan abin da yake daidai kuma kana neman taimakon Allah insha Allah guda ka galaba Allah ya samu dace wannan addu'a suke nema Allah ubangiji ya biya bukatu na alkhairi nan mala eh, eh eh amin eh eh, eh. E wannan eh wannan ya danganci irin Fasmat da suke da shi domin aljannan shigantan akwai abin da ake bukata ka samu gwargwadon abin da ka samu gwargwadon matsayinka haka shi ma shiga wuta da cin kurkuku a cikin wutan wani shekara miliyan biyar kawai bai <laughs> wallahi wallahi duk zaman da mutum zai yi a wuta babu ma na shekara miliyan biyar shi ne ma'anar labisi na fiha a haƙaba a haƙab Allah ya yi magana a cikin suratul kafi wannan hukuba kowane hukum ɗaya shekara tamanin ne a haƙaba jam'i ne nashi ini ɗaya kuma a nan rayuwar duniya ini ɗaya a lahira shine shekara dubu a lahira a duniya sai an shekara dubu a yi ini ɗaya a lahira in ba na manta ba ina jin ko al'imamul kurtubi ko ɗaya daga cikin malamin tafsiri babu wani wadda za a sa shi a wuta duk ƙanƙantar laifinsa kuma ya kasa shekara miliyan goma kasan ai wani sai ce ina cin an shigan da a fita to Allah ya tsare mu daga azabarsa Allah ya tsare mu saboda haka idan ya cancanci haka bayan an mishi azabansa an kuma cire shi daga cikin wuta an kai shi aljanna bayan ya gama kurkukunsa to idan akwai iyalansa a wani mataki Allah sai ya mishi alfarma sai ya kai shi inda iyalansa suke wanda ya mutu akan kafirci babu imani shi an shiga tsakaninsa da iyalansa har abada kenan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa